يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاهدوا قوة رمضان Idan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara shida, daidai da sha hudu ga watan Maris shekara ta biyar. Muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa. Shi nimar Allah da ya zasa da kaddara wasa ya kara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka. صلى ورجعه ما نصال وعلى ربها لكينا وانصر الإصلاح ومسنجون سيد وربنا وعلى الزائرة جار سنونة عليه نيجيريا دلشي دولة تفسير القرآن من جرما wannan shi ne tafsirinmu na sha hudu a wannan shekara kuma tafsirinmu na biyu a suratul mujadala jiya muka fara wannan tafsiri na wannan sura yau tafsirinmu na biyu a wannan sura mai albarka a jiya mun fara bayani game da hukuncin ziyarar mutum ya ce ma matarsa matsayin ku ɗaya da uwa tafa ma'ana ita uwa ce a wurinsa ko baba ce a wurinsa wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta jahiliya tun gabanin zuwa musulunci jahiliya suna wannan magana idan mutum kuma ya ce ma matarsa matsayin uwa take a wurinsa to shi kenan kuma ta haramta a gare shi ba shi ba ita har abada to bayan musulunci sai aka samu wani sahabi ya yi matar shi irin wannan magana ta ɗauki wannan matsala ta kawo ƙararrun annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam. Ita matar sunanta Haulat, shi kuma mijin sunan shi Aw ibn Isfani. sai Allah ta'ala ya faɗi dokoki bayan Allah ta'ala ya yi haka da tsawa akan irin waɗannan maganganu wa innahum ya yaquluna min al-munkar wa inna la ya munkaran min al-qawl wa al Allah ya nuna wannan magana ba ta dace ba Allah ta'ala ya ce duk wanda ya mamata shi irin wannan to abu na farko doka shine zai yanta bawa idan ba zai iya yi ba ya azumi sittin idan ba zai iya yi ba ya ciyar da miskinai su shi kuma wannan bawan Allah talata ne ba zai iya yanta baiwa ba ko bawa kuma tsohon ba zai iya azumin sittin ba kuma talata ne ba zai iya ci da miskinai sittin ba daga ƙarshe amini sallallahu alaihi wa sallama da lutufinsa da tausayinsa da ramarsa da jin kansa mazala sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi mafita Allahu ba. babai sun babu wani dalibi da ya dace da malami kamar sahabbai da suka dace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin malami sun dace sun samu malami mai meton wajen karantarwa malami ne kwararre malami ne mai tausayi malami ne mai jin kai malami ne wanda yake jawo alkhairi ga ɗalibansa haka nan Allah ta'ala ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عليكم عليق عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Allah ta lace da ƙadija ja akwai rasulu hakika wani irin ka ta fara manzo ya zo mu min an fusi kuma daga cikin azizun alaihi ma'amitu duk abin da zai dagula muku lissafi yana damun manzo Allah ma'ana duk abin da zai ɓata masu habban shi ɗaliban shi rabe shi ne azizun alaihi ma'anikun harisun alaikum manzan Allah mutum ne mai kwaɗayin alkhairi ga sahabbansa kuma bil mu'minina ra'ufur da mu'minai mai tausasawa ne mai jin kai Allahu akbar haka ya kamata iyaye su zama da yayansu haka ya kamata malamai su zama da ba ɗaliban a matsayin ka malami ba wajen gaba ne kai ka kalli yadda malamai suke a yau a jami'o'i da manya-manyan makarantu ɗalibi idan ya ga malamin shi kamar ya hango mala'ika ya taba kyarkyata ya taba kyarkyata ɗan abu ba kai ya kawo ba sai ya maka bushara da tsiya alaran mamu da ya ce shekarar da suka shiga jami'a a adinsu su wajen guda ɗari biyar da wani abu ne suka rijista suka samu admission katon hall malamin da ya fara shiga ya ga sun cika wani ya ce kun kai nawa aka ce an fi ɗari biyar ya ce to Allah ya ji wanda za su gama a cikin ku ba su kai hamsin ba wani irin fatan tsiyari wani irin fatan tsiyari shi yasa sai ka ga yaran sun gaba digiri yana nan da digiri su je su yi mastaf yana nan da digiri su je su yi PhD yana nan da digiri su zama professor yana nan da mastaf da kyar saboda mummunan manufa da wasu cikin malamai suke kuma wannan mummunan ɗabi'a ba malaman boko ba ne kaɗai har malaman addini akan samu wasu marasa tausayi ba sa tausaya ma ɗalibi in ɗalibi ya dai fi a dukan kawo ka dukan farawa duk wannan ba daidai ba ne ana son canza uslubi daban-daban duk yadda mutum ya ɗebo rigima ya kawo ƙara gurin ka ka tausasa mai ka tausasa mai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aus ibn Thabit waɗannan dokoki ya yanta baiwa ko bawa bawo ya azumi sittin bawo ya ce da miskini sittin bawo annabi ya ce to zo in baka kwandon dabino guda ɗaya matar ta ce ni ma zan ba da kwandon dabino guda ɗaya aka je aka ciyar da miskini wannan karatun ya gabata a jiya to mun bar wata mas'ala amana ita ce mas'alar da matasa a yau da ma'aurata suke faɗa a tsakaninsu kada ji mutum yana ce ma da momi ko ta ce daɗi ko ankul to ne matsayin ka ce ma matarka ummi uwata ko momi mamata ko kuma ita matarka ta ce ma mijinta daɗi, ko ankul ko yayana ko ka ji miji yana ce ma matarsa ƙanwata? akwai hadisi wanda alimam abu abu da ya rawaito wani sahabi ya ce ma matar shi ukhti ya uwata annabi ya ce ya uwarka ya uwarka baka ce ma'ana annabi ya yadda ko ya tsoka annabi ya yi tsoka ƙarƙashin wanda hadisi malamai suka ce makaruhi ne ka ce matarsa ya uwata ko kuma ka ce mata wata ko makamantar wannan daidai kash hadisin bai inganta hadisin bai inda hadisin ya inganta ai da an mafi yawanci da an samu matsaloli da aka an tambaye al-imam ibn qudama Allah ya mishi rama a cikin littafin shi al-mughni menene hukuncin mutum ya ce mata shi kan wata ko yata ko ƴan uwata ko babata ko ta ce mishi daji na ko babana ko yayana ko ankul ɗina ko kawuna yace babu ne domin innam إنما الأعمال بالنية وما الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها كل ما نجوب من قوم mutum ya ce ma مماتش kanwata, ya ce kanwata ne a matsayin kanwashi ta jini ko ko kalma ta nuna tausayi da jin kai kalma ta tausayi da jin kai in ka faɗa ne a matsayin kana tausaya mata kamar yadda kake tausaya ma kanwar ta babu laifi ita kuma idan ta ce maka yayana ko babana ko abultina ai ta faɗa ne a matsayin girmamawa ko ko ɗan uwantaka na jini girmamawa da haka babu ne ina fata an gane da haka mafi yawancin waɗannan kalmomi suna fitowa ne a babun shan zuma an gane babun shan zuma ko eh babun mai kenan yau babun soyayya ne to wannan babu laifi ka ce matarsa an wata ta ce maka yayana ko yalla bai ko mai martaba ko da ko baka da koko eh za ka ji mata suna ce mazajen su mai martaba ko ran kai daɗe eh ko alhajin birni ko dan gwati kuma ko dan ko bakin dan gwata babu a gida amma sai su ce maka dan gwati domin kai da dan gwatan ta ai ko to duk wannan babu ne ina fata an gani amma dai inda hatsarin yake shine idan rai ya baci sai ka ji mutum ya ce in ya ƙara kwantawa da ita kamar ya kwanta da uwarsa wannan ana samu ko ba a samu wannan kam jihadi Wani kam Haji? da haka kullum ni matasa wallahi ina tausaya mana domin ni ma ina da kin matasan a tun da basu tsoho ba ko to mafi yawancin matasa rayuwar mu akwai ban tausayi tsakani da Allah yanda muka yi nisa da littafin Allah da yanda muka yi nisa da fiqhun musulunci abin yana yin yawa gaskiyar magana masakin fikihiyya da yawa yawan matasa ba su san shi ba abin da ba bai kai ya kawo ba waɗannan masail waɗanda suke da ɗan zurfi a ilimi ba sai ga ɗan abu bai kai ya kawo matasa sun kafa su Ba nan ga matasa sun shiga da rayuwarsu cikin hatsari na miyagun ɗabi'u da da sace-sace da ta'addanci kun ga nan farfara ramadanin nan mutane sun yi ƙoƙari mun yi ƙoƙari allah ta'ala ya sa mun gyara solar wannan sola ta mu ta samu matsala ne sandiyyar barayi da suke a tantin sun sace ta to jiya a masallacinmu na dandali barayin sun je sun sace solar masallacin dandali kaga irin wannan abu akwai takaici na farko ne cikin wata ramadan kuma solar nan wai laifin me ake da ita daga sallah ne fa sai tasiri me ake yi da solar nan da hau za ta tsokale ma wani ido saboda girman Allah tafsiri fa ake yi na Alƙur'ani? yanzu haka ana can ana tafsiri da ita an yi asuba an yi azhar an yi la'asar an yi tarawih saboda Allah kuma ana tarawih ne mutum biyu suka ruwa fata mashina amma alhamdulillah an cafki ɗaya kuma duk matasanmu ne kuma duk yaranmu ne daga ƙanne sai yaya ko ina za mu kai wannan rayuwar saboda Allah ina za mu kai wannan rayuwar don Allah kuma duk mu ne ba aka matasa Allah ya shirye mu barki da shi kuma wanda ya wannan abin gaskiyar magana ni dai neman shi mummunan addu'a ta tsakani da Allah saboda tsakani da Allah yanzu yadda muke yanzu aka kawace tsola da ku ga me za karatu nan yi idan bai yi ba mutum na suka yi asara mutum na suka yi asara Allah ka shirya shi ko wancan Allah ko za ka shirya shi ka tona asirin shi a dan kama shi a dan hukunta shi ka Allah yana da tausayi amma shi bai tausaya mana ba gaskiya na yi takaici na gani man kina jajanta mai abin da ya faru sai ce wallahi dan har da abin sauki dina ma har da kayan sahun liman wallahi suka dauki wayar al'umma ce wannan yanzu wannan zai sai mu yi shinkafa kai ba liman saboda Allah Allah shi kyau to a takaice yanzu mun ji hukuncin daji da momi da tsuiti da minti na da an gane ko aka ce babu laifi ko menene laifin yake idan rai ya ɓaci a ce ke matsayin uwa cike a gare ni ko ita kuma ta ce in ta ƙara kwanciyar aure da shi kamar ta kwanciyar aure da ɗanta ko da ubanta to wannan duk maguzanci ne bai halarta ba Allah shi kyauta wannan ragowar karatun jiya ne sai matsalar addu'ar rabon eh, biyan bashi ko wanda ya rubuto don Allah a maimaita muku addu'ar biyan bashi la shak annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da addu'ar biyan bashi zala ya ce ana bin ka bashi ko da ya kai girman dutse in dai ka sulfa wannan addu'ar Allah zai raba ka da ita ita ce fadin Allahumma Makfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka mukarrasa اللهم اكفني بحلالك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك عن حرامك وأغنني بفضلك وأغنني بفضلك عمن سواك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك البشر انت دون ده اكي بنك باشي ان ياكي تذبر دك بدن تذبر اكي بنك باشي ان كفر فاقونا دور دي اذن الله ان شاء الله وكافر كمتو سيكاريا الله كذا تدل على رمح زامتاش آية تبير مي الله يشيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة a farko wannan sura mai albarka Allah madaukakin sarki ya ambata mana halin mu'minai waɗanda suke tsayawa a kan dokokin Allah daga cikin dokokin Allah akwai mai yin zihari sannan idan wani ya fada a zihari ya yi kafara kafaran nan ta ƙyanta baiwa ko bawa Koye azumi sittin ko ya ciyar da miskini sittin waɗannan su ne labarin mutanen kirki Allah ta fama a cikinsu to yau kuma Allah ta'ala zai ambaci labarin masu saba ma Allah da kuma ɗabi'ar kafirai wanda ɗabi'o'i ne mara kyau waɗanda suke gidda mu dokokin Allah da abin da Allah ya ce a yi ba sa son su sai Allah ta'ala ya ce innal ladina yuhaa inna Allah wa rasula lalle waɗannan da suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kubitu an kaskantar da su kama kubita alladhina min qablihim kamar yadda aka kaskantar da waɗanda suka so suka so kafin su ai innal ladina yukhalifuna lalle waɗannan da suke sabawa wa yu'aduna Allah wa rasulahu suke adawa da Allah da manzansa wa yaj'aluna hududan ghayra hududi wa yaj'aluna hududan ghayra hududi suke giggita wasu dokoki ba dokar Allah ba ga abin da Allah yake so a yake ba shi ba za a yi na Allah ba na su zai fa innahum yuradduna am mubtaghahim hada bi unfin wa idlalin wa idafatin lahu wannan abin da suka yi to zai jawo musu kaskanci da wulakanci da tsafewa kama wa fadil mukhalifin Allah wa rasulahu min fadli kamar yadda haka ya sauka ga waɗanda suka safa ma Allah gabanin su a yau Allah kuma ita ce ka'ida Qur'aniya ku wannan duk wanda kula ba shi lokaci yadda za ka yi a yau an yi wani matsiyaci da ya fi ka kwarewa a siya kuma wallahi tallahi babu labari shi ko me za ka yi Kuma me za ka yi a yau a yi wanda ya fi ka in kafirci ne an yi fir'auna idan mugun waziri ne an yi hamada in mai dukiya ne mai ɗagawa an yi tsaruna in ɗan'uwa ne mai ƙiyayya ga ɗan'uwan shi saboda ya zo da gaskiya an yi abu hajji an yi abu hajji an yi eh, abuja duk dangin annabin yau an wayi gari ba su ba labarinsu ba asarinsu ba a gansu ba wanda ya gansu ba a gan shi ba wanda ya ga wanda ya gansu ba a gan shi ba wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gansu ma ba a gan shi ba Allah ya ke su ya tsarar da su da aka ɗan matasa ɗan samari a ba a hankali da yaro ya fito a unguwa yana zage-zage ba uban ya isa in sama da ƙasa za ta me ya zafi ko sinin ba zai haɗu da falasta ba abin da zai haɗu da wani abu Allah Allah to Allah in ya ga dama jijiya ɗaya zai riƙe jijiya ɗaya zai riƙe duk kamar kurinka sai Allah ya fasko ya aiko da sauro ɗaya ɗaya ya cije ka yana cizon ka sai sakin maka wata fitinanniyar malaria ka ga mutum yana jikin shi na karawa in ka taba jikin shi za ka ɗauka wuta saboda bala'in zazzabi kuma sauro ne kwaya ɗaya ya firgita ya dagula mashi da tsari da a tsaki da ba a ma'alla ɗagawa ba a ma'alla tsageranci ba a ma'alla rashin kunya duk wanda ya ɗagawa ya yi tsageranci ya yi rashin kunya ya tambaye labarin waɗanda suka gabace shi wallahi Allah ya kaskanta su shi ma Allah zai kaskantar da shi Allah ka raba mu da kaskanci innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle waɗannan da suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke adawa da Allah da adawa da manzon Allah ne adawa da Allah da manzon Allah Allah ya ce karka yi askin banza ka yi kararara da lafazin annabi ya ce na anil ƙaza annabi ya ce ku daina aske wani bangare na gashin ku kuna bari annabi ya ce kan ku yi banko kai kuma kake sai ka yi annabi ba ka so shi sai kai ka yi wala ku ji kunyar Allah ba ba za ku ji kunyar ramadana ba ba za ku mutunta iyayenku ba annabi ya ce bai so ka ce sai ka yi wani rashin kunya ne wannan wani irin kiyayya ne wani irin adawa kake ma manzan Allah laifin mai annabi ya yi maka da annabi zai ce kar ka yi ka ce sai ka yi kuma ka tashi ba za ka yi a ɓoye ba kayan za ka yi yanzu ka dubi yaran mu duk matashin da ka gaishe kullum da hula a ka in ka bude kan sai ka yi mamaki me ne kun annabi ne wani irin laifi annabi ya muku ne kuke gaba da shi ba kwa san abin da yake so duk abin da annabi yake so ba kwa so duk abin da annabi bai so kuna so to Allah yake kubitu za a kaskantar da ku kama ku bitan ladina min qablihim kamar da Allah ya kaskantar da wanda su zo kafin ku mutane shari matasa ana wa'azi sai su ba a son su ne suna mai ba a son ka ba wa sai da ake so a kashi da aljanna Allah ya ce wa kadi an zanna ayatin bayyana alhali mun saukar da ayoyi bayyanannu a yau wa kadi an zanna ayatin wadihati hakika mun saukar da ayoyi kara laisa li ahadin hujjatu ba wani wanda yake da hujja au uzurun ko uzuri fi mukhalafatiha wajen saba mata wala yukhalifuha min ba'di zalika siwa mukabiri babu wanda yake saba ba mu dokar Allah sai mai girman kai sai mai girman kai wannan abin da matasa suke akwai takaici a ciki wallahi akwai takaici akwai fa yaron da gama bana karara wai an bata ne rai ko ya ɗebo ruwa ya kama shi a cikin gidansu wani ya faɗanta ma ƙoshiyar a nan nan masallacin juma'an nan yan kifi wani yaro ya ci abinci da rana ba da wacce ba na ce aje a gaya mai mu ba hukuma ba ne amma wallahi ya ƙara cin abinci a kan titi don ya keta watan alfarma watan rababana za mu sa a bashi kashi ba a ma marababana haka ko ɗan iska ne kai kaka ɗan ɗaga ƙafa ya ba biya alkhairi aqabi wa ya ba biya sharri aqasir ya ustazu tawo dan iska matsa haka malaiku suke cewa shine ya baji alkhairi haka bil mai nema alkhairi taho taho da lokacin bada gowa lokacin samun aljanna wa ya baji sharri haka sir ya ne nufin sharri ya ne aikata barna haka sir ka ta ka dakata dan menene matasa suke mana abin da kuke yi ne wanda Allah baya so annabi baya Allah ta shirya da Allah ya ce wa qad anzalna ayatin bayyinatin hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul baqara wa laqad anzalna ilayka ayatin wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat وما يكفر بها إلا الفاسقون waɗannan ayoyin da muke karantawa da hadisai ayoyi ne bayyanannu tun Allah ya saukar da su Allah ya ce wa ma ya kuru biya illan fasikuna babu masu kafirce musu sai kai yan iska in ka yi zaɓa ne kira ka ɗan iska kuma waɗannan allon da kake koyi da su me suka yi maka wata moriya ka taɓa ci na ka taɓa ganin wani limamin juma da wannan askin banza ka taɓa ganin wani dattijo da wannan askin banza wai mutum in zai zo masallaci wai zai sa wata hula wai ya sallah ɗakin Allah za ka zo an nuna an gaya maka ganin Allah irin ganinmu ne yanzu ni a matsayina na liman ko a matsayina na ladan ko a matsayina na babban yaya ko a matsayina na makwabci in karfa kanka da askin banza zan iya ganewa to irin gani na shine ganin Allah yanzu dan karfa kan shine Allah bai gani ba ashe ba za ka ji kunyar Allah ba wannan ba daina Allah ba ne wane ne zai yi wannan haskin ya je gaban surkan shi a haka matuƙar surkinka na kallo za ka yi zuwa gaban shi a haka amma Allah ta sai yana kallon ka kuma za ka je gaban shi a haka shi sa za ka gansu kullum cikin tsiya abin da zai ciya gagara yana sana'a ba albarka ga a ba albarka kuma ya kware saboda ya keta dokar Allah wato shi laifi kowa yana da amma kun fa abin da Allah zai so bayyana laifi Allah ta'ala yana cewa لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الله بايا تبين ليك na zance ko aikace illa man zulima sai dai an zalunce ka babu laifi a zalunce ka ka bayyana zaluncin da aka yi maka amma ka saba ma Allah kaya Allah baya so to shine Allah ya ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasula lalle wannan da suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah a maganganunsu a aikace aikacensu a tattaunawarsu, a su. Allah ya ce kubitu an kaskantar da su kama ku bi tallabina min qablihim kamar yadda aka kaskantar da waɗanda suka zo kafin su wa qad anzalna ayatin bayyana. haqiqa mun saukar da ayoyi bayyanannu wa lil kafirina azabun muhin lalle akafirai suna da azaba ta wulakanci Allah ka tsare mu daga wulakanci Allah zai ce zai maka wulakanci yau ko DPO yake zan maka wulakanci yaya baka baka wulakanta ba gwamna ya ce kai sai na wulaƙanta ka ba za ka wulaƙanta ba to Allah ya ce ya maka tanadin azaba ta wulaƙanci kuma ka duba wannan ɗabi'a sai Allah ya rufe ta da aikin kafirai da sakamakon kafirai domin babu wanda yake keta dokar Allah sai kafiri kai musulmi ne kai musulmi ne dan musulmai ne kai da Allah matasa ku gyara don Allah gyara ai wal kafirina azabun muhim. ai wani kafiri na azabun kafirai suna da wata azaba yu'inuhum Allah zai wulakanta su wa Allah zai kaskanta su fil akhirati alahira muqabila listikbarihim an ittiba'il haqq sakamako na girman kan da suka yi ma gaskiya wa tarkil khudu'i da kin kankan da kai walin iyadi ilayhi da sun kuyo da kai ga Allah wani yana ganin aka ce askin ya bar ya askin banza ya cire ai ya bu malam ko ba mai wa'azi biyayya ayyo miskini mai wa'azi shi ma ta kan shi yake shi ma so yake an dai lahira ta ga mai kafa mai rama ya shiga aljanna idan mai wa'azi ya yi wa'azi ka je ya yi da kai wallahi ba da kai yake ba tafsirin da muka yi farko-farkon nan akan kekeshewar zuciya akwai wanda ya zo ya same ni nan bayan mun taya tafsiri ya hana ni tafiya ya ce wallahi tallahi malam ka faɗe tafsirin nan yadda ka san da ni kake duk abin da ka faɗa kakkak duka kakkak ya ce yana ya ce wallahi ban san ka ba. haka wa'azi yake shi ƙur'anin nan da kake gani wata irin tsumagiya ce har alaramman da yake ja tsula ne ake yi shi ma mai fassara tsura ne ake da haka da ni da kai da shi da su duka burinmu mu gudu tare mu tsirar tare Allah ka ba ikon gyara da haka waɗanda suke keta dokar Allah Allah zai kaskantar da su a duniya ko zai kaskantar da su a lahira amma yaushe ne za a musu kaskanci na gaske sai Allah ya ce yawma yad'uhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsaru Allahu wa nasuhu والله على كل شيء شهيد الله تعالى يتي ودن da suke rushi kan kara zai musu na itace waɗanda suke saba mushi suke adawa da shi suke karya dokokin su fa zai kaskanta su ko to duk kaskancin da kaga ya muku a nan duniya ko mun taɓa ne asalin kaskancin alayira shine Allah ya ce yau ya ba su jami'an ranar da Allah zai karo su gaba ɗaya fayyunabbi'uhum bima amilu Allah ta'ala ya ba su labarin abin da suka aikata أي للكافرين عذاب مهين في اليوم الذي يبعث الله فيه الكافرين جميعا كافرين سنة عذاب سولا فنشي ranar da Allah zai tara kafirai gaba ɗaya fa yukhbiruhum bima amiluhu fi Allah ta'ala zai ba kowa labarin abin da ya a duniya kafirai a ba labarin kafircin su fasikai a ba labarin fasikancin su masu shaye-shaye a basu labarin shaye-shayen su mazinata a ba su labarin zinace-zinacensu barayi a ba su labarin face-facensu Allah ya ce a sahullahu duk laifin da aka yi ma Allah ya ƙididdige shi ya rubuce shi ya tsara shi ya tara shi wani tsohu su sun manta ai babu bala'i ka saba ma Allah ta manta shi Allah bai manta me yasa ka ga da Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum sai ya yi istighfari fiye da saba'in ko da ɗan adam ne zai iya mantuwa a wata ruwaya kullum sai maza Allah ya nemi gafarar Allah so ke wani fahimi ya ce wallahi a zama ɗaya na kai kirga annabi yana cewa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilayhi so ɗari annabi ba kirgawa yake yi ba saboda shi annabi kullum bai so ya je gaban Allah da laifi da ya zauna yana kuri ba shafin annabi yake ba annabi bai shafin? wallahi ko da zamanin annabi akwai whatsapp annabi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba saboda tarkul auladi shafin tarkul auladi kuma kaga duk muna yi amma wallahi da shafin da karatu ƙur'ani wanne yafi za ka hada to annabi zai bar karatun ƙur'ani ya tsaya na shafin to annabi da ya samu kuri istighfar yake shi yasa har annabi ya koyar da wani istighfari ba kan jami'an istighfari magana ce duk wanda ya wannan istighfarin da safe ya mutu amare zuwa marece dan aljanna ne duk wanda ya wannan istighfarin da marece ya mutu cikin dare dan aljanna ne shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ما قال لك دول جاي wannan da safe إن يموت عين a الجنة إن سيد ne إن kai da marece الجنة ka mutu cikin dare nan aljanna ne اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت البشر duwanda ya mutu yanzu wallahi dan aljanna Allah ku mutu <laughs> kada Allah ya samu mutu ba ya kai karshen Ramadan ko mu ƙara ganin wani Ramadan mu ƙara ganin wani wani wani wani wani wani ko ya je lahira da istighfari da yawa shi ya fa eh Allah ta gafarta mana afawullahu dille bin da suka yi ma Allah Allah ya diddige shi wa nasuhu su kuma ta da laifi ke fa ke sarkai wa istighfari da ruwa. yawaita istighfari kana tafiya kana astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh kai dai sai na Abu Hurairah Allah kare da gare shi yana cewa duk wanda yake zo ranar tashin alkiyama in an raba takaddu aka ba shi littafin shi ya ji sanyi ya yi farin ciki ya yi alfahari da wannan littafin to ya yawaita istighfari an tambayi ibn al-jawzi aka ci ala gafarta malam da mutum ya ke yin istighfari da mutum ya ke yin tasbihi wanne ya fi da ya ni ma in tambaye ku riga mai datti da sabulu da turare wanne ta fi ne bukata riga ka ce ke datti sai ka ta mata turare me za ka yi mata ai kai datti gare ka zunubi ai datti ne kai inda Allah yana bayyana warin zunubi da Allah yana nuna mu wato ƙazantar zunubi wallahi ba za ka iya shiga cikin jama'a ba wallahi lau alimu ka bi a tsarirati la'abar salama alayya mai yalƙar da kin fatar ta ma'ayibi wa matsalibi wa halumta an tukti wa an kubriyar haka imamu kafani ya ce ya ce wallahi lau alimu ka bi a tsarirati da mutane sun san laifin da nake a koye la'abar salama alayya mai yarfani wallahi idan mutum ya haɗe ba zai iya hannu da ni ba ta kinsa karta ma'ayibi wa masalihi sai dai Allah ka su turta laifuka na da kurakurai na wa abinci an sukuti wa an tsubuyani kuma ni jekar iyaka ta da laifuka na Allah kai ne hakuri ne kai hakuri da don haka muna da laifuka da yawa wani laifin ma ya yi tsafa magana sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuciyar dan adam fara ce tara tar annabi ya in kai zunubi ɗaya sai a tsiga maka baki da ka yi istighfari sai a wanke idan ka ƙara yin zunubi sai a ƙara sai ƙara duhu in ka ƙara sai a ƙara har sai a wayi gari zuciyar ta turnike ta zama baƙaƙirin ta yi tsafa. ba za ka wanku ba in ka matsa mata in ka matsa mata ma sai dai ta me sai ta kekkece shine Allah ta'ala yake cewa kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الله تعالى يقول كلا آه بل بهك الأمر يجب ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون laifukan su ne suka yi mazuciyar tsaka kai yanzu ƙwarar riga da aka goge manja da ita aka goge baƙin mai da ita aka tattaka ta a cikin kwatani aka sa ta a bokiti mai tsaba ta yi sati biyar ta fito ku gina mun sabulin za ka sa mata rana ɗaya ta wanku kilin zai wanke ta? Aiko zai wanke ta idan ka rana ne zai faru haka zukata suke fa waɗannan matasan da kaga muna ta karbo su a karbo nan a karbo nan ba a so zuciyar ta kekeshe ne ba a so ta kekeshe ne shi sa ke ko ku dinga zuwa gurin malamai ku dinga zuwa masallaci ku dinga zuwa wa'azi ku dinga ƙarin ragewa kada zuciyar ta kekeshe ayi wa'azi ayi wa'azi ka jima wani ma sai ce sai in fasa masa kai wani wazu zai fasa masa kai wani wazu za a fasa masa kai ko a kai masa hari a kashe ka wai don kace a bar kai ba don Allah ya ce a yi wa'azi ba wani ma ita da kyale shi in aka je lahira ba shi ya biyo ba to amma an kai ma mai wa'azin ba kai ba sai Allah ya cakufa ka kar ka ɗauka duk mai wa'azi yana wa'azi ne wai don dole a bar wallahi mai wa'azi yana wa'azi ne don Allah ya ce ya yi domin kun bai yi ba shi ma mai laifi Allah ta bani ikon gyara to babu bala'i ka je gaban Allah da laifuffuka kwando kwando ka manta ka yi boarding school kai ne house captain an kawo sababbin ɗalibai ka zane ka doka ka ci banza ta hau mashin ɗin taɓa kun yi ɗari da hamsin da shi ka ɗauko ɗari ta shi? ya ce shi ba zai hamsa ba ya ce Allah ya isa ta ce an yi tafi dubu kamanta ta hawan buhari mulki kai kamanta ana ƙwallo da gangan ta sari ƙaurin wani kamanta Allah bai manta ba ana zaune kawai kai tufa a cikin mutane don ka cutar da mutane kai kana ganin yi banza kamanta Allah bai manta ba ka a raruwar kamanta Allah bai manta ba shi yasa ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya ba mu labari za a zo da littattafan ayyukan mutane idan aka ɗauko laifukan ayyukan mutane mujirmai idan suka ga littafin sai aka nufi ya tashi Allah ta'ala yake wa ruwi al-kitabu fa tara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة hmm. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها hmm. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله تعالى يكره الكتاب ذا أجل التاج kowa za a bashi littafin shi wani a bashi a hannun dama Allah ka sa mu wani a bashi a hannun hagu Allah ka tsare Allah ya hana ya ce fataral mujrimi za ka ga mujrimi waɗanda suka saba ma Allah na min mati suna firgice da abin da suka gani a cikin fayar da aikin kuma su kai abin su da kai ba da kansu shine na min mati wa ya yaquluna ya wailata? sai ka ji mutum yana cewa kai can fa ما لهذا الكتاب وانه ير للتأكيد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى بيبر اللي في دم كرلي بيبر مبب اللي في إلا أحصاها فاتيا كتر يا ظلش دي دي دلتي أقوتي بعض دليل kawai ka ƙi zuwa ofis da wuri kuma a albashi kuma a baka kaci daidai da tashi kafin lokacin tashi babu uzuri daidai da ƙin zuwa aiki babu dalili daidai da harara daidai da a zauna a guri kan matsa wani daidai da ƙwaki an rubuta ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها الله يتي ووجدوا ما عملوا حاضرا duk abin da suka aikata ma Allah sai su zo su tarar da shi ya riga su zuwa gaban Allah kuma wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai zalunta kowa da haka ya kai dan uwa na kai wai istighfar yawaita tuba ka rage cakuduwa da mutane duk cakuduwar da ba Allah yake ba annabi yake wallahi ka nisance shi kai ta harkoki duk wata kwamuki kana ciki rashin gaskiya tuwa-tuwa kana ciki ba ka lokacin salati ba ka lokacin istighfar ba ka lokacin biyayya kiyaye Allah yake wajen duma amilu hadir wala yadhlimu rabbuka ahada da aka ta dokar Allah masifar a nan duniya Allah ya kaskantar da mutum a lahira kuma Allah ta'ala ya mushi azaba shine a yauma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tada su gaba daya fa yunabbi'uhum bima amilu ya ba su labarin abin da suka aikata ahqahu Allah wa nasuhu kujalai a daidai wannan wurin duk wanda ya tashi daga tafsirin nan ka dauka na tafakkurin wannan aya ahqahu Allah wa nasuhu Allah ya tattara duk abin da kai kai ka manta jiya za ka yi abu gabansa yanzu duk mai shekaru irin nawa ko wanda ya fi ni ko ya haife ni yanzu za ka yi tuna abin da kai shekara arba'in da suka wuce yanzu za ka yi tuna abin da kai shekara talatin da suka wuce yanzu za ka yi tuna abin da kai shekara sha biyar da suka wuce amma yana nan a littafin Allah da aka kai wuce istighfar sai ta tuba sai ta karatun alƙur'ani kai ta fadaka, kai ta ayyukan ɗa'a, ka yi ƙoƙari ya zama a musulunci kana da wani aiki da kake yi wanda kake fara ni da man je da'ira Allah ya tausaya maka gare maka azaba Allah ka tausaya mana karfe mana azaba Allah ta'ala yace ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya tattara aikin da suka yi gaba daya wa nasuhu su kuma sun manta aikin wallahu ala kulli shay'in shahid Allah madaukakin sarki akan komai mai shaida ne wallahu muttali'un ala kulli shay'in Allah yana tsankaya kowane abu mimma amilu wa ghairihi da abin da mutane suka aikata ko kuma wannan fa wala yakhfa alayhi shay'un babu abin da yake koyuwa ga Allah fa huwa subhana Allah madaukakin sarki hadirun la yadhibu yana halarce baya giyaji وحفيظ رقيب الله مي كياي واني كو مي الله تعالى كبار لي كون كياي يوكو جنكا مي الله يتي غبا رما الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا غمزه الا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا نعم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ma bayansa cewa yana kididdige da duk abin da suke aikatawa sai Allah ya nuna musu cewa fa duk abin da ake yi ana yi a gaban gidan Allah mana Allah yana gani mun ci a gaban gidan Allah saboda Allah yana gani domin shi Allah ya tabbatar da yana da ido kada wani ya ce kawai ne ko sun zama mushabbiha la Allah ne ya ce yana da ido duk abin da ake Allah yana kallo domin Allah ta'ala yana cewa تجري a جزاء لمن كان Allah ya ce ta jari bi a jirgin ruwan annabi Nuhu yana wucewa a gaban idon, da Allah yana da ido kuma Allah yana bai. Amma mu a idan mu idan Allah ba idan idan mu bane, kuma ganin Allah ba irin irin ganin mu bane. Sai Allah ya ce, alam tara anna Allah shin baka da labari ne kai da ka zo ka tafsiri alam tara anna Allah ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka sani ba anna Allah lalle Allah يعلم ما في السماوات وما في الأرض ya san dukkanin abin da ke cikin sammai da dukkanin abin da ke cikin sassai fala yaqfa alaihi shay'un min al-aqwali ibadihi babu wani zance na mutane da yake koyuwa ga Allah wa amalihim babu wani aiki na bayi da yake koyuwa ma Allah wa sarakirihim babu wani abu da za'i a sirri Allah bai san shi ba shine alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma ya kunu min najwa salatati Allah ta'ala ce, babu wata tattaunawa da za a yi na mutum uku illa wa rabi'uhum fati Allah shine na hudu ai ya tahaddathu salatun min an-nas sirra ba waɗansu mutane guda uku da za su je su koye su tattauna a cikin sirri fi ma bainahum a tsakaninsu illa wallahu ta'ala rabi'uhum bi ilmihi face Allah shi ne na hudu da iliminsa ya smahu wa ya rahu Allah yana ji yana gani wala kamfanci ba taba samun wata tattaunawa ta mutum biyar ba illa wa sadiquhu face Allah shi ne na shida yana ji yana gani kamar yadda Allah fada cikin suratul tauba alam ya'lamu anna Allah ya'lamu alam ya'lamu anna Allah ya ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamul ghuyub Allah ta'ala ya ce alam ya'lamu ku ba su sani bane anna Allah alamu sirrahum Allah ya san sirrinsu wa najwahum da ganawarsu wa anna Allah allamul ghuyub kuma lalle Allah shi ne matsayin da abin da aka yi shi a koyi duk inda ka je ka boye Allah yana kallo ya bada cikin suratul zuhur an yahsabuna anna an yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah ya maka albarka ala ramma yace an yahsabu wasu suna tsammani ne anna la nasma'u sirrahum mu ba ba cin sun su ne wane jawabin da gana wasu ba da Allah ce a a wa rusuluna la su yaktubun manzannin mu suna nan suna daukar rahoto ka dan adam mutti mutti ya yi. ka lallaba ka tafi masallacin Allah ka ɗauke ma Allah ta yi shi wannan wa irin taurin rashi wata irin kekashewar zuciya ce yanzu shi kenan ka ci wani yanzu wannan tafsirin da muke yi kai ta isa ka faɗa adadin mutane da suke amfanuwa da shi kawai yanzu sai wani yanzu ya ɗauke wani kayan karatun nan kawai kowa ya ba kawai shi ke nan kati bulu Allah ya ce ba da wa na ne zai yi mai rusulu da haka ba a taɓa ganawa na mutum uku ba Allah ta ne na hudu da ɗin shi da ilimin ba. mun yi bayanin nan a baya ko ko mutum hudu Allah ne na biyar wala adina min zalika ko a samu wata ganawa kafa da uku illa wala aksara ko kuma fiye da biyar ko shida illa huwa ma'ahu face Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suke ai wala ya tahajjatu sirran aqallu min salatati ba ta ba samu wata ganawa ta sirri na kafa da mutum uku ba au aksar ko fiye da mutum uku أو أكثر من خمسة كل يد متم إلا والله تعالى معهم بعلمه فجعل الله هنا تعالى سورة إلى المنصور yasma'uhum Allah yana jin komai wa yarahum Allah yana ganin su fi ayi mawdi'in kalu duk inda aka shiga aka je aka yi mitin Allah ya sani ba ko mitin da suke cewa wai ayi club club meeting ko club do ko na dan ada ake ba club do Allah ba mu shi wani club do ko karkashin kafa kashi da yana kallo hadisi ya tabbatar da Abu Musa al-Ash'ari yana cewa mun kasance da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan muna tafiya muka hangi wani waji sai mu dinga yin hailala muna la ilaha illallah muna yin kabarbari irtaba'at aqwatuna sautukan mu suna kadawa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane irfa'u ala anfusikum tusassaufa makawunanku fa innakum la tad'una asamma wala ra'iban wanda kuke kira ba kurma bane kuma ba ake yake ba innahu ma'akum Allah yana tare da ku innahu sami'un Allah mai ji ne karibun yana kusa wannan ita ce aqidar mu Allah yana saman bakwai amma ilimin shi da shi ya kewaye kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ga annabi Musa da Haruna lokacin da Fir'auna ya firgita su ya tsoratar da su sai Allah ya kwanta musu da hankali me yace qala la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara qala la ya yace kar ku ji tsoro ya ku bi Musa da Haruna innani ma'akum lalle ni Allah inda Allah ina tare da ku asma'u ina jin me yake faruwa wa ara kuma ina ganin komai to shine anan Allah yace alam ta'lam ashe baka sani ba anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi lalle Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ba ta wata tattaunawa ba ta mutum uku fa Allah ne na hudu wala خمسة إلا هو صادقهم وتتونا وقتهم بير ألا دين شدا ولا أدنى من ذلك قوقف uku, ولا أكثر ko kama da biyar illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su aina ma kanu duk suka kasance thumma na bima amilu ranar tashin al Allah ta'ala zai ba kowa labarin abin da ya aikata أي ثم يخبر الله يوم القيامة أولئك المتناجين بما عملوا في الدنيا الله تعالى زي بعد labari ولن ننجى da suka yi mitin suka ɓoye aka tattauna ya za mu kashe shi aka tattauna ya za mu cutar da su ya ya za mu maganin su su wata tattaunawa Allah yana da yana da rikodi kowai kuma zai ba da labari kamar yadda ya faɗa cikin sotun nur wa yau mai yau jiyar munan ilayi wa yau mai yau jiyar munan ilayi bayu na biyu bima amilu hmm. wallahu bi kulli shay'in alim wa mai yau jiyar munan za a san su a mai da su zuwa ga Allah bayu na biyu bima amilu Allah ya ba su labarin abin da suka aikata Allah bi kulle shi in halin lalle Allah maɗaukacin sarki ga komai masani ne. Kaga irin wannan yarka wannan ayar a cikin sotun yau, a nan ma cikin tsoron mujadala da ya ce alamtar annallah ya alamu ma fi sama wa ya ma fi alaudi ma ya kunu min na juwa salatatin illa huwa rabi'uhu. Wala amfasin illa huwa wala adna min wala akthar illa huwa ma am aina ma kanu sai ce sun mai labbihum bima amilu sai ka cewa innallahu Allah bi kulli shay'in alim. duk abin da ake yi Allah masani Allah akbar ai inna ilmin balidi lalle Allah yana da ilimi maishi tamin cikakke bi kulli shay'in ga dukkan gobe. wa min zalika ilmi al-kamil yana da cikin ilimin Allah ilimin shi gaba daya bi aqwali khalqihi da zantuttukan bayinsa wa af'alihim da ayyukansu wa irihim da abin da suka kudurta suka boye wa ahwalihim da yanayinsu la yaqa alayhi shay'un min dhalika subhana babu abin da yake koyo ma Allah sarki ya tabbatar ma Allah mahaliccin Allah muna roƙon ka ba mu ilimi mai amfani Allah muna roƙon ka ba mu ikon jin tsoron ka dare da rana Allah muna roƙon ka ba mu ikon kiyaye dokokin ka a koye da sarari abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta ba mu da wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana ka mantar da shi a cikin zukata daga ƙarshe jama'a musulmi azumi ya rawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan azumi ya kai sha uku sha biyar daidai da addu'ar shi tana canzawa ko a wuce yakan yi addu'a kafin ruku amma idan azumi ya raba yana yin addu'a bayan ruku yana kawai da addu'a ma'ana an gama aiki yanzu abin da ya rage addu'a da aka ina ma kaina nasiya ina mana nasiya kowa ya yawaita ayyukan alkhairi a waɗannan kwanaki da an ɗauki azumi na gobe sha biyar to shi kenan tun tsarawa za a gangarawa za a yi an kusan tafiya Allah ta samu je a abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta ba mu lada wannan sai kuskure Allah ta gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته